fitina zai zama gare ku kuma zai zama barna ku gawa ku ga iyayen yarinya ko ku ga waliyanta don haka abin da ake duba namiji shi da addini da ɗabi'u in addinin bai yi ba kuna da dalili a nan za ku ce mata ba mu yadda ba ɗabi'unsa ba mu yadda ba an ce mutum ne da baya girmama manya mutum ne da aka ce bayi da kunya mutum ne da aka ce bai da zumunci duk yan uwansa bai da zumunci da kowa to wannan kuna da ikon ku ce ba mu yadda da shi ba amma in addininsa ya yi ɗabi'unsa sun yi annabi ya ce to ku waliye ba ku da iko a wannan hali ita kadai take da zaɓin ko da addini ya yi ɗabi'u sun yi ta ce ni dai bai kwanta min a rai ba ita kuma a nan idan ta ya halatta gare ta a wannan hali tana ita kuma ta ce ta yi me ita ta ce ta haƙura saboda kissar hadithin tamima bintu wahab annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce meyar masa da haƙƙinsa shikenan ki haƙura tare da ta ce ba ta aibata ɗabi'unsa da addininsa amma da ta ji ba ta so sai aka ce ta haƙura to shi awon miji da mata bayan addini da ɗabi'u akwai haɗuwan jini shi haɗuwan jinin nan shi yake sa a rika yafe kurakuran juna idan jininsu ya haɗu wallahi ko ta yi kuskure kuran ku na ɓaci yan uwansa rai na ɓaci na ce ba damuwa fa tana da alkhairai da yawa saboda jinin ya haɗu ita kuma sai a ga kamar ya mata abin da bai dace ba yan uwanta suna fushi har ma sun yanke ba ta ne fa saboda me shi jini idan ya haɗu yana sa ba a ga kurakura amma in jini bai haɗu ba to abin da ma bai taka kara ba sai a yi magana sai ka je fadawa rijiya sai da ce ka ta da kura za ka bata mata adanta da gangan ba ta damu da fadawa rijiyar ka ba me dame ta kurar da za ka tayar zai bata adanta to shi sa addini in za a aure tsakanin miji da mace na farko addinin juna na biyu ɗabi'un juna na uku kuma mu yi haƙuri da haɗuwan jini haɗuwan jini shi sa ai ko namiji zai aure akwai sifar da yake bukata wani zai ce maka iya son doguwa baka wani zai ce maka iya son gajeruwa baka wani zai ce maka doguwa fara wani zai ce maka gajeruwa fara wani zai ce maka mai ba wani zai ce miliya wani abin da zai gani kaga ya mutu a kai everyday kaga yana wulgawa yadda ka san yana zuwa hamsu salawat ashe hira yake zuwa wani aka ba shi ko kuɗi za a bashi salari ya aure ta duk wata a shi zai ce ya haƙura shi kuma wannan a kullum ya samu iko sai ya je sau biyar saboda layin anguwar ma kowa sai ya san shi so shi haɗuwan jini haka yake abinda za ka gani ka mutuwa ka ce ka jiya wani idan ya gani sai ce Allah ya sauwake to abinda shi kuma zai gani ya ce to fa wannan fa sai inda karfinsa ya kare inna hahuna kai kuma idan ka ce kai kai ba ta yi ba to shi sa haɗuwan jinin nan wani abu ne haka su ma mata inda jini bai haɗu ba ana samun matsala so kula ga wannan iyaye a rika fahimtar wannan an tambayi sheikh bin basu rahmatullahi alai akan menene matsayin matar da ba ta son auren aka tilasta aka mata a cikin majmu'ul fatawa nasa mujalladi na goma shafi na 411 yana cewa in aka tilasta aka mata kamar yadda hadisi ya tabbatar da muka kira in ta ce tana so yayi in ta ce ba ta so fa bai yi ba a nan wurin sai ce don a samu aminci a fahimtarsa shine auren ka'ida ma a ɓace yake don bai yi ba kwata-kwata saboda mai yadda ta sharaɗi ne amma yace don a fita a zargin waɗanda suke iya ga auren yayi to dole a sa alkali ya ɓata auren wajibi ne a ce tun da bata so sai ka ɓata mai dalili saboda yadda sharaɗi ne mata sun zo wajen manzon Allah sun yi complain an musu auren dole yace ku zaba in kuna so na ce yayi in ba kwa so aure a lalace yake an suka ce suna so annabi ce to ku je ku zauna a gidan mazan ku mun ba da misali guda ɗaya a yanzu ana babanta ya bawa kawai dan dan uwansa dan me dan kyautata personal zumunci sai sadaukar da ita sai ta ce na yadda zan zauna amma na kawo kara don ka gane iyaye mata su gane iyaye ba su da ikon tilastawa su waɗannan dalilai sai ce in ka ce ita ba ta so ya ce dole a ɓata auren me dalili saboda yaddanta sharaɗi ne na ingancin auren in ba ta yadda ba kuma aure bai yi ba mafhum tayyib don haka Allah ta'ala ya ce